abin da ya faɗa jiya na zuwa sulhu ne to amma ka dan gwada zuwa mana ka gani ai ba da gaske yake ba ai yaudara ce ka san mutum ƙarya da munafunci mai yawa sai ka ga duk wannan magana tana dukan wannan wannan tana dukan wannan duk wannan hirar da muke da wacce muke da ku ba da wacce na 1990 waye din ka ko ba za ka je kalma da ta karo da wata ba na faɗi wani abu jiya na zo na faɗi wani abu saboda gaskiya da tura ce is constant kullum a tsaye take inda za ka faɗi gaskiya to ba za ta canza ba to da haka duk wannan abin da ke faɗa kawai yaudara ce shine na gaya maka a yi cewar ba zai nemi sulhu ba sai ya zo ran da zai tafi kowace rana ce ya yi da na sani ina ma na yi da over 20 na yi su ne sai ya zo ya ce na ma supreme court ta cire ni domin kullum daɗa yi zai kullum yanzu abubuwan da ya ji na farfaɗan maganganu na ƙarya na ƙaharu da abubuwa wa'anda suke da yawa excellency shugabanni ai ba a ce suna ƙarya ba to da gangan suke ko ba sa ƙarya zai da gangan suke to an yi batun cewa kuma idan ana irin wannan maganganu lokacin da kana mulki su suka sanka saboda kana da son kanka matuƙa shi ne ma ya sa irin wannan al'amura suke faruwa wasu abubuwan kai ne ka shuka kuma sai yanzu da ka gwamnati kake girbar su eh, su na shuka ai a su na shuka san kai na ne duk da shuka su ba suna suna ta yaɗu suna kasai wani ubangida shi ba shi da wani shugaba shi kuma baya zuwa mitin ba a kiransa mitin a iska yake shaƙa wane ne masa daidai wane shi ne masa daidai ɗauki layi babu wani mai wani kuɗi ko mai wani mulki ko wani shugaba wani yana tura kirji wai shi shine shugaba su ba shi ba su da ba su ba san su ba duk wanda ya ce ba shi kuɗi a Najeriya duk wanda ya ce da kai babu kuɗi a Najeriya ka ce Rabi Kwankwas ya ce kai makarici ne domin ni na sani akwai kuma na tabbatar da akwai din domin na yi an yi an gani 1999 da muka je Kano bashi ne sojoji sun ciwo a lokacin na Mana gwamna elect Allah ji rai kwanta gora ya ci bashi za a yi wasu manya-manyan tarurruka a Kano na 'yan wasa. Wannan babu wanda ma suka ci kafin su da duk muka zo muka hada kafin shekara hudu na biya kuma ne aikin da bayan shekara takwas aka dora ta a sikeli waɗanda suka ci bashin aka dora a sikeli ba ni da goyon bayan gwamnatin tarayya babu gwamnatin jiha babu da ta local government duk wasu manya ba sa tare da mu muka zo kuma talaka da muke magana mutane muka gane a nan magana take muka bizu suka zo kuma suka zaɓe mu kuma aka ba mu zaɓen a wannan lokaci saboda haka harkar siyasar na harka ce mai lafiya mutane ne suke ta zuwa in ka zo ka sa son zuciya kudin mutum dubu kudin mutum miliyan ka sa wata banzan su gine ta ka ko kyan gani babu ka kwashe kudin wannan shi ne babban abin takaici ka ce a'a kuma shi kenan kai kana san ba sani ba maganin kada a ji kada a yi amma ne ka yi dama dole za a sani kuma ma ka ce wai abokan za ku haɗa kai da wanda kuke so abokanka ina abokan suke a siyasa maganar da gani ba su suka a kan ba gaskiya ba shi da nake gaya maka ban sani ba ko shi ya faɗa kowa ya faɗa amma na kalubalanci duk wani ba faɗa za ka yi ba in ka ce gwamnan kano ya faɗa ya fito da takarda ɗaya ta banki sai in ce maka shari yanzu in ne maka shari a aikin gwamnati sai a ce a kawo takarda an taba cin bashi ba takarda a yanzu dai gwamnatin ba a hannun mu take ba ko a hannun masu faɗan take amma mu muna da takardar da muka biya bashin da tara muna da takardun da muka dawo bayan shekara takwas an ci bashi dalar amurka miliyoyin ɗarurruka muka zo muka biya su a shekara hudu muka bar kano babu bashi ko daya da yawa mutane sai suna bada jita-jita sai su ɗauko bajet dinmu wani ma ya ɗauko bajet ɗina na miliyan biliyan ɗari uku ya ce an ci bashi ai ba za ka yi bajet a ce bajet ka yi bajet kuma bai na yin bajet shi kenan yanzu an yi bajet kan bajet sai a ce shi ne bashi a bajet ba bashi ba ne bashi shi nake magana na cewar ka tafi banki kamar yanzu inda suka ciwo ka je bankin duniya ka je bankin cikin gida ka je banki na ko'ina ka je ka ce kana neman wa jihar ka ba su muke magana magana tafiyar da gwamnati ana na ana tafiyarwa kowa yana yin irin tasa amma abin da muke cewa shine ko mun samu gwamnatin tarayya za mu je dai yanzu zama mu da muke sayarwa shine hanya ta mafi karfi ta samun kuɗi shiga a najeriya daga gangan bai da muka bari mm, miliyan biyu da dubu ɗari biyu yanzu ta koma ƙasa da miliyan ɗaya ai su ne wannan mace sojojin da sauransu za su zare wa kowa ido kuma za mu ɗora su a kan layi kamar yadda muka yi a kano ka je ɗan ka in inda ba yanzu wani abu ya sa sun canja ba ka je ka gansu wannan yaran da yawa daga cikinsu mu muka san muka samu su mun zo mun ka ɗauki cin hanci ka ba su ba su karɓa ba a kano muna gwamnati kuma ka zo kai duk abin da zaka kowa ya kaza da mataki a kanka wannan sojojin muke son mu fito da su sojoji yan kishin ƙasa sojojin za ka ba su miliyoyi su ce ba sa so aikinsu ƙasarsu suke so shikenan a zo a gyara su mutanen da suke wannan guri a samu yadda za su gajiyar wannan wanda suka shiga ciki ba kyan gani kemikal yana kashe musu jiki da sauransu a kama musu injina a ɗora su a kansu arziki su su samu ƙasa ta samu kowa ya amfana